assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam nahu alwadih na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim الفيل الأمر فيل الأمر فيل الأمر نعم الأمثلة مثالي العب بالكرة كي واسا da kwallo il'ab yi wasa a ranar wajen an ba da umarni a yi wasa ka ciyar da magenka A nan an ba da umarni a ciyar da mage nazif siyabat ka tsaftace tufafinka A nan an ba da umarni a tsaftace tufafi nan mu bakira ka yi bacci da wuri A nan wajen an ba da umarni a yi bacci da wuri Ta halfi sai ka yi sannu-sannu cikin tafiya A nan wajen an ba da umarni a baba a hankali a jid marabar ta'am ka kyautata tauna abinci a nan wajen an ba da umarni a shirin da zauna abinci alƙa'ida Fa'ida, fi'il al-amr huwa kullu fi'ilin yutlaqu bihi kullu shi fi'il amr shine kowane fi'ili da ake neman faruwan wani abu da shi a cikin wani zamani mai zuwa nan gaba shine kowane fi'ili da ake neman faruwan wani abu da shi a wani zamani mai zuwa nan gaba an gane idan aka ce ikra yi karatu wato ana neman faruwan karatu a wani zamani mai zuwa gaba ijlis zauna kaga har an zauna din ana neman faruwan zamani ba zaunan ba a wani zamani mai zuwa nan gaba kun gane wannan ku almuhim da fil amr yana nuni akan umarni yana nuni akan faruwan aiki a zamani an gane ku mai zuwa nan gaba na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم المبني والمعرب المبني والمعرب الأمثلة مثالي أين منزلك أين منزلك إنا wannan ana kiran shi ismul istifham suna ne na neman fahimta an gane aina an gina shi a kan fataha har abada baya canzawa aina ko da ya zo da wani harafi da yake hukunta a sanya masa jarra jarra baya bayyana saboda kasancewar shi mabaniyun ne shi a gane wannan ismul istifham ne mabniyun alal fath eh aina tazhab ina zaka tafi kaga aina tazhab ina zaka tafi wannan shi ma aina ismul istifham mabniyun alal fath ila aina tasid zuwa ina zaka tafi kaga ila idan ila ya zo harful jar ne in harful jar ya zo ya kamata a samu ismul majrur to aina din nan shine ismul majrur amma ina jarra din ya bayyana to mabaniyun ne alal fathi fi mahalli jarrin ismu majrurun bi ila ismul istifham mabaniyun alal fathi fi mahalli jarrin ismu majrurun bi ila na'am zabaha al-jazzaru shata mahauci ya yanka akuya mahauci ya yanka akuya zabaha ha kaga nan fi'lu madin mabni alal fathi shi wannan duk sanda zabaha ya zo da ire-iren sa irin su kataba irin su akala irin su jalasa irin su qara'a duk gaba ɗaya mabni alal fathi nam aljazzaru zabaha shat mahauci ya yanka akuya a gani nan aljazzaru anan mubtada marfu bi damma zabaha fi'lu madin mabni alal fathi وفائله ضمير متقديره أنت شاة مفعول به منصوب kaga zabaha ya zo tsakiya amma kuma har yanzu dai fataha nan ne dai an gane babrin alal fati na'am al zabaha jazaru shata shin mahauci ya yanka akuya hal zabaha jazaru shata kaga nan hal ya zo zabaha ya zama shine na biyu amma har yanzu dai bai canza ba fataha yake da shi to duk inda ya juya ne zaba ne farko a farko zaba aljazar shatar a na biyu shi ne na tsakiya a na uku shi ne na biyu amma kuma har yanzu dai yana nan kan fatan shi na'am min ayi makanin jita daga wani waje ka zo daga wani waje ka zo min ayi makanin jita daga wani waje ka zo kaga ah, jita din nan wannan fi'il madin ne mabaniyun Alaskon? sukun ko kuma min na min harful jar mabni ala sukun kaga ya zo farko mabni ala sukun da ya zo na biyu ba jitu min manzili kaga ne na biyu sai gashi kuma har yanzu mabni ala mi sukun bai canza ba akhastu min abi nukuda gashi kuma akhastu min abi nukuda shi ma da aka ce akhastu da aka ce min a ila yau min din nan dai mabni ala sukun an gane ko? ya nuna min wato shi ma wato huruf duka su mabaniya ne su sawa'un huruful jar ko huruful nasab ko hurufin kaza ko huruful jazam duk wasu huruf gabaki daya ana gina su ne kaga min da yake sukun ne karshen shi ko baya canzawa mabni ala sukun an gane kamar su ila mabni ala sukun kamar su fi duk mabni ala sukun kamar su bi mabni ala kasra ko kamar su mai eh na kuma ma an mabni ala sun kaga duwaye nan huruf ne irin su inna inna kaga harfin nasbi wa tawkid mabni ala al-fatihi inna ko lakinna harfin nasbi wal istidrak mabni ala al-fatihi al-muhim dai duk wannan huruf din gaba daya mabaniyai ne eh imadu samrat sarwa fi shine tushen arziki a misra auduga shine tushen arziki a misra al imadu kun ga qutnu mubtada ne marfu bi dhamma suna ne shi suna ne an bai rufa da dhamma na'am janar fallahul qutna wato manomi ya girbe auduga kaga auduga anan shine mai eh shi ne matsayin makulun bi ko ba ka bane manomi ya ya ka girbe manomi ya girbe alkama alkama aka girbe makulun bi mansubun bil fata az-zahira la akhiri al-qudna makulun bi mansubun bil fata az-zahira la akhiri kaga nan kudunu don ba ya samu da yake mutu da ya zama makulun bi sai juya ya koma me fata tusna'ul malabis min al-qudni ana yin tufafi daga auduga min al-qudni ya juya ya koma izo majrurun bimin Ku kun ga kudunu suna ne ya daga kudunu ya koma kuduna ya koma kudini an fahimci wannan kaga wannan a ya nuna sunaye mu'raba ne su al asma'u kulluha mu'raba nan wajen sunaye suna canzawa daga rufa zuwa nasba zuwa jarra na'am tabulat alwarda fulawa ya yankwale kaga alwarda anan shine fa'il shi yankwane ya samu rufa marfu bi damma az-zahira al shamimtu al na shake turaren wardi kaga al'wardata ya zama maqulun bihi mansubun bil fata az-zahira al Al'wardata. na'am nazamtu ila alwardati na yi kallo zuwa ga al'wardati hmm. wardi iso majrurun bi ila kaga wardatu wardata wardati shi ma suna ya juya ya zama mu'rab saboda ya juya daga rufa ya koma nasba ya koma jarra al asma'u kulluha mu'raba yusmiru al bustan gona yana yin ya'ya yusmiru fi'l mudari ne marfu bi damma yusmiru lam yusmiru al bustan kuma fi'l mudari marfu bi damma al zahira al afil da lan yazo ba, da lan yazo sai ya canza shi daga rufa sai koma mai. nasba lan yusmira lan yusmira al bustan a gane albusan lam yusbir gona bai yaya ba ga lam harfu nafi wa jazmi wa qalbi yusbir fi'l mudari majzum bi lam wa lam jazmi as-sukun az-zahira ala as-sukun az-zahira ala akhiri kun gane wannan ko kaga yusmiru yusmira yusmir shi ma mudari yana juyawa daga wani hali zuwa wani hali daga rufa zuwa nasba zuwa jazma kenan afalu muzari an suma mabaniya ne fi'iloli muzari mabaniya ne yanzu mun ga mabaniya da yawa asma'ul istifham an mudraba kai af'alul muzari an mudraba mabaniya su ne asma'ul istifham kulluha mabaniya mabaniya sannan afalu madiya kulluha mabaniya huruf sawa'un hurufun nasab hurufun jar hurufun kaza in ya ce huruf ne to dukkan su gaba ɗaya mabaniya ne to sannan bai kawo af'alul amr ba akwai fi'il amr af'alul amr kullu ha mabaniya su ma kun kanci wannan ko amma mu'rabai fa mu'rabai al asma'u mu'raba af'alul mudari'a mu'raba su ma fi'il mudari mu'rab ne na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم eh eh da da asma da afalul eh za ka wannan amma asali da sunaye mu rabai ne الناس الحقيقي والسببي hakiki da natul sababi mutum ya zo wanda ɗan uwan shi ne mai ladabi mutum ya zo wanda ɗan uwan shi ne mai ladabi ja'a fi'il madin mabni alal fati ar-rajul fa'ilun marfu'un bi damma az-zahira ala akhirih mutum ya zo wanda ɗan uwan shi ne mai ladabi ba shi mutum ba al muhadd wa huwa manhut al-muhazzab na'at na'atu sababi saboda ɗan uwan ne mai ladabi ba shi ba a gane na'atu sababi marfu'un bi damma wa huwa وهو huwa sifatun يعمل عمل amal fi'li abuhu fa'ilun an abunan eh, fa'ilun marfu'un bil wawi niyabata an dhamma li annahu min asma'il khamsa huwa إليه huwa السيدات العادلة adarat wato wata shugaba ta zo wanda mahaifiyarta ce mai hankali wata shugaba ta zo wacce mahaifiyarta ce mai hankali an gane hadara fi'il madi mabni as-sayyidatu fa'ilun marfun bi dhamma huwa man'ut al-aqilatu na'at marfun bi dhamma a gane na'at marfun mai bi dhamma hmm ismul fa'il ya'malu amalu fi'lihi wa huwa ismul fa'il ya'malu amalu fi'lihi mai hankali wace mai hankalin ummu ita ce fa'ilun marfun bi dhamma huwa mudaf amudaf ilayhi rakibtul lisanan jamil na hau doki wanda sirri shi mai kyau ne ba doki ne ke da kyau ba in na asul hakiki ne dokin ne ke da kyau siffar na dokin ne amma nan can na sirri ne a nan wajen kun gani na hau doki wanda sirri ne yake da kyau rakibtu fil wafa'il al-hisan maqulun bihi mansub wa huwa man'ut al-jamila na atu sababi mansub bil fata an gano wannan ku wa huwa sifatu mushabbaha ya'malu amal fi'lihi salju fa'ilun marfu bi dama wa huwa mudaf wa mudaf ilayhi A kamtu manzil fasih bina'u na na zauna a cikin fili wanda na zauna a cikin gida wanda filin bai fadi ne kaga a can wajen a kamtu filman zuri fasih na zauna a cikin gida mai fadi gidan da yake da fadi to nan wato farfajiyar ne filin da yake da fadi a gani aqamtu filo fayil fi harful jar al sun ism mafi wa huwa man'ut al fasih na'at sababi majrur bil kasra wa huwa sifatu mushabbiha ya mala فيه بناء ina ufa'ilu marfun bi dama huwa mudaf ko mudaf ilayhi al-qaida annatu nawani na'at kashi biyu ne haqiqi akwai akwai shi hakiki shi ne abin da yake nuni akan sifa ga shi kanshi abin da ake bi abin da yake nuni akan sifa ga shi kanshi abin da ake bi din sababi ma dalla ala sifatin ismin lahu irtibatun shi sababi shine abin da yake nuni akan sifa ismin lahu irtibatun bil madbu Da suna wanda yake da alaka da wanda ake bibin suna wanda yake da alaka an gane kaga nan wajen ja'a rajul muhazzab wannan muhazzab da sifa ne na rajul mutumin ya zo mai ladabi mutumin da yake da ladabi amma a nan wajen ja'a rajul muhazzab aku mutum ya zo wanda dan uwan shi ne da ladabi kaga sifar ladabi na wani abu ne wanda yake da alaka da mutumin shi ne dan uwansa ba wai mutumin da yake da ladabi ba dan uwan shi ne to ana so a san dan uwan shi ne shi zai taimaka mana wajen sanin mutumin kun gane ku yawwa sabu tauhid eh. نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التنجيم باب abin da yazo game da ilimin taurari قال البخاري في صحيحه امام البخاري yazo cikin sahih din shi قال قتاده قتاده yace خلق الله هذه النجوم لثلاث Allah ya halicci wa'annan taurari dan abubuwa guda uku zinatul sama ya halicce su kulliya ga sama ورسوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين wato Allah ya yi taurari kwalliya ga sama sannan ya yi taurari zama don jifan shedanu an gane ya yi akwai can inna zayyana sama a duniya bi zinatin ilkawaki kaga Allah ce lalle mun kawata saman duniya da kwalliya na taurari wa hifzan min kulli shaidanin mari da kuma kariya daga dukkan aljannu dukkan shedanu kan gararu kaga sai Allah ya faɗa uba guda biyu an gane taurari kwalliya ne ga sama taurari ainihin jifa ne ga shedanu la ya yasamma'una ila ilal malail a'ala wa yuqzafuna min kulli janib domin kada su taurara zuwa ga mala'il a'ala zuwa ga jama'a madaukaka su ne mala'iku lokacin da Allah yake sauka musu da wahayi kada ya zama toshe ɗanu ko aljannu suna sauraron wannan wahayi saboda sai Allah ta'ala yana yana ainihin amfani da saurari sai a bugo shi domin kada su kai wannan sako zuwa ga bokaye misali na'am wa alamatin yuhtada biha sannan Allah ya sanya saurari zamanto alamomi wanda ake neman shirya da su wa alamat wa bin najli hum yahtadun to Allah ya sanya taurari su zama alamomi kuma su din nan ya hanta duna bin najam suna neman shiriya da taurari idan mutum ya bace hanya in dai gwanin sanin taurari ne yana da ilimin taurari zai iya gano hanyar da zai dawo garin su an gano wannan ko saboda taurari kowanne daban-daban ne kuma kowanne tauraro akwai sunan shi wanda suka kan wannan hanya idan mutum zai yi tafiya zai iya duba wani tauraro ya zama jagoran shi idan ya bace hanya zai iya bin wannan tauraro ya dawo kun fahimci wani ko to wa'annan su ne amfanin taurari na farko shine me zinatu fi sama tauraro Allah ya halice shi dan ya zama to kwalliya ga sama na biyu kuma ya zama to mai kifa ga shedanu sannan na uku ba ya zama to alama wanda ake neman shiriya da shi man ta'awwala fiha ghayra zalik duk wanda ya yi tawili a cikin abin da ba wannan ba ah, ya yi ah. tawili cewa ana amfani da taurari ga koma bayan wannan ya yi kuskure wa ada nasiba kuma ya tozartar da raban shi ya yi kuskure ya tozartar da raban shi wata kallafa mala ilma lahu kuma ya kallafa ma kanshi abin da bai da masaniya intaha eh wa kariha ta'allum manazil al-qamri katada ya kyamaci ta'alluma manazil qamar koyan ilimin hanyar taurari wato mutum ya koyi ilimin manziloli na taurari qatada ya kyamace saboda yana janyo bokanci an gane idan mutum ya yi zurfi a wannan fannin yana zama boka ya ringa kokarin binciko gaibi zai nuna ma ya san abin da zai faru gobe sai qatada daga cikin magabatanmu sai ya kyamaci ainihin koyon wannan ilimi din walam yurakhis ibn uyayna fi ibn uyaina bai yi rangwame ba ga wannan ilimi na koyon ilimin manzila hanyoyin taurari sannan imamu harb shi ya ambaci wannan daga gare su daga katada da ibn uyaina fi في تعلم ahmad wa ishaq Amma Ahmad bin hanbal da Ishaq bin rahawai sun yi rangwame game da koyon ilimin manzilan taurari a gane da kuma ishaq suna ganin babu laifi mutum ya koyi ilimin manzila na taurari amma da sharaɗin mutum kada ya fada cikin bokanci an gane wanda suka hana sun hana ne saddalin zari'a don a toshe kofa na faɗawa cikin shirka wanda suka ba da umarni sun tsaya kan asali cewa ya halatta a nemi ilimin amma kuma mutum ya aiwatar da shi ta hanya mai kyau Nam, wa an abi Musa qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. Wato an karbo daga abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce salasatul la yadkhuluna al-janna mutane uku ba sa shiga aljanna mudminu mudmin al-khamr bai dawoma cikin shan giya baya shiga aljanna wa qati'ur rahimi mai yanke zumunci baya shiga aljanna wa musaddiqun bis-sihr mai gaskata sihiri baya shiga aljanna in dai mutum yana yarda da sihiri to baya shiga aljanna an gane ko kaga wayan abubuwa guda uku mai dawama yana shan giya kullum cikin shan giya yake sannan mai yanke zumunci ashe yanke zumunci ba karamin laifi ba ne sannan mai gaskata bokaye mai gaskata matsafa mai gaskata masu sihiri baya shiga aljanna rawu ahmad wa gunu shibban fi Ahmad ya ruwaito da Ibn Hibban a cikin ingantaccensa. A cikin waɗannan wanne ne kafirci? Bai dawama cikin shan giya kafiri ne? Bai yanke zumunci ba. Amma mutumin da ya yarda da bokanci cewa bokanci na da kyau, bokanci gaskiya ne ba. Kafiri ne. To wannan shine mai dawama a wutan jahannama. Amma wa'ancan la ya dakuluna aljanna dukulan awwaliyan wato ba za su shiga aljanna ba shiga a matakin farko an gane in kuma sun halarta hakan suna ganin shan giya ya halarta yanke zumunci ya halarta shi kenan sun zama kafirai ba magana shiga aljanna a gare su har abada eh masai. a cikin wannan karatu akwai matsaloli al'ula na farko al fi khalqin hikima wanda ya sanya Allah ta'ala ya halicci taurari mun riga mun san hikimomin da Allah ya halicci taurari kamar yadda ainihin Imam Bukhari ya ruwaito daga Qatada cewa an halicci taurari domin abubuwa guda uku kwalliya ga sama jifa ga shedanu sannan kuma su zamanto alamomi wanda ake neman shirya da su in mutum ya ɓace hanya ya iya gano garinsu ya iya gano unguwansu ta hanyar taurari an gano wannan ku. wannan shine hikima na halittar taurari asaniya na biyu an ala man zama gaira zali. raddi ga wanda ya raya koma bayan haka mai ganin ana iya aiwatar da taurari ga abin da ba na abubuwa guda uku ba wato katada ya musu raddi asalisa sannan na uku zikirul khilaf fi ta'allumil manaziri. wato ambatan saɓani ga koyon ilimin manzila na taurari wasu malamai sun ce babu laifi kamar irin su imamu ahmad rahimahullah wasu malamai sun ce haramun ne kamar irin zuwa kamar irin su kata da da ibn uyaina daga cikin salaf na arabi'a na hudu alwa'idu fi man saddaqa bi shay'in min as-sihr cewa. ga mutumin da ya gaskata wani abu na sihiri walau arafa annahu batil ko da ya san cewa barna ne ba an gane wanda ya gaskata wani abu na sihiri ko da ya san cewa barna ne eh. bismillahir rahmanir rahim fasali na shidda game da daraja na alkur'ani mai girma wa madihi da yabansa da'ani wa wasfi ayatin lahu zahara zuhura nar alqira laylan ala alami da'ani da kuma tare da siffantawa na na wasu mu'jizozi da suka bayyana ga alqur'ani kabarni in siffanta wasu mu'ujizozi da suka bayyana na ainihin alkur'ani zuhura narar kira irin bayyanan wutan garan baki lailan da daddare ala alam ya kan dutse irin bayyanan wutan garan baki da daddare akan dutse kasan yana fitowa ne baro-baro in an kunna wuta da dare akan dutse ya yake yana fitowa a bayyane haka yake so ya yi bayanin mu'ujizozin alkur'ani ƙararraga su nan فالدر يزداد حسنا وهو وليس ينقص قدرا غير منتظم kaga lu'lu'u yazadu husnan yana ƙara kyau wa huwa muntazimu alhali yana tsare lu'lu'u yana ƙara kyau alhali yana tsare kuma gairu muntazimu wanda ba tsararre ba wa laysa yanqudu qadara ba ya rage daraja an gane ku wanda ba tsararre ba daga cikin lu'lu'u har yanzu mai tsada ne lu'lu'u yana ƙara kyau in an tsara shi amma kuma wanda ba tsara ɗin ba ya rage daraja kamar yanzu gwalagwalai in an tsara su suna yin kyau amma ko ba tsara ba wato ba sa rage daraja tsadan yana na yadda yake in an sa su a ma'auni da wanda aka tsara da wanda ba tsara ba dukkan su gaba ɗaya in nauyin su ɗaya to kuɗin su ɗaya ne an gane nan ya kamanta alƙur'ani da dur lu'ulu'u an gane ku sai nuna cewa shi ƙur'ani yana ƙara kyau in an tsara shi in ƙur'ani ya gamu da mutum ƙwararre wanda ya iya karanta shi da kyau ƙur'ani yana ƙara ban sha'awa sannan kuma wanda ba a tsara ta ba ko da misalin ba a samu mai kira'a da kyau ba Ba ya rage daraja ƙur'ani yana nan a matsayin shi na ƙur'ani maganan Allah maganan Allah ne wal madini ila تداول أعمال المدين إلى ما فيه من كرم wa والشيم wane wane leje wane leƙen burace-burace mai yabo wane leƙen burace-burace mai yabo ila zuwa ga abin da ke cikin sa min karamin akalaki na manya-manyan ɗabi'u wa shi duk da ɗabi'u wato wane leƙen mai yabo mai yabo bai isa ba bai isa ya ko? duk abubuwan da ke cikin ƙur'ani na manya-manyan ɗabi'u da su da ɗabi'u ba sai dai kawai ya ɗan hango abin da zai hango amma ƙur'ani mutum na ƙara karanta shi yana ƙara hango wasu abubuwa wanda bai gani ba wane mutum ya iya likawa? wane leken mai yabo zuwa ga wane leken amal mali burace burace mai yabo wane leken burace burace mai yabo zuwa ga abin da ke cikinsa na manya manyan ɗabi'u duk dai shi ya da'ani wa wasu fiye a yaki ka bar ni tare da siffantawa na ga ayoyin zaharar da suka bayyana ga Alƙur'ani. na muzura na rigira. irin bayanan wutar garan bako laila da dare ala ala da kasar dutse faduru yazdadu husna kaga lu'lu'u yana fa ƙara kyau alhali yana tsari kuma kai muntazir wanda ba tsararre ba ya rage daraja fama ta dawulu amalil made wato wane ne yan burace burace mai yabo da ma zuwa ga abin da ke cikin sa min karamil akhlaqi na ainihin manyan dabi'u duk dai dabi'u بسم الله الرحمن الرحيم وجدت عذابي في محبة أعذبا بطرق كرامي للمحبة أوجبا ولو كان موتي من شرفت بأني لا أزال مؤذبا بنار هواكم لا أضيء له شرطا وجدت azabi na samu azaba na azaba ya fi daɗi fi muhabbati a cikin san annabi cikin soyayya na samu azaba na ya fi daɗi cikin so yutar da garami da yawan bege a jabalin mahabba wanda ya wajabtar da soyayya da yawan bege na sa'ana annabi wanda ya wajabtar da soyayya walau kana mauti a tsarabu min hayati da ya kasance mutuwa na ya fi kusa da rayuwa na a ce lokacin mutuwa na ya kusanto sosai fiye da rayuwa na sharattu bi anni la azalu mu'azzaba da na shaddanta cewa ni ba zan gushe ba ana yi min azaba binari hawa da wutan soyayyen ku la uziku sharta lahu ba na tozartar da sharadin sa azabi na samu azaba na ya fi daɗi bin mahabba cikin soyayya da yawan bilge a wajabalin mahabba wanda ya wajabtar da soyayya da ya kasance mutuwa na a karabu ya fi kusa min hayati da rayuwa na da zan shaɗa da cewa ni ba zan fushe ba ana yi mun azaba binari hawa da wutan soyayya la uri usharra wato wato ba zan tozartar da sharadin ba dan tsarani

na'ilil ma'qum annabi mai ba da kyauta ne ga raƙumma masu tozo da kuma zinari da azurfa wata annabi ya yi bege li da'a zuwa ga da'a annabi ya yi bege zuwa ga da'a sa'imun tusayyi mai azumi ne lokacin zafi wa kuma ya saukar lilligima daga azabobi da kafirai wa ya saukar lilligima da azabobi ga kafirai sayyidun fi kulli qadabi annabi shugaba ne a cikin dukkan al'amura fa ya fifici sadatul afaq shugabannin sasannin duniya ya fifici shugabannin sasannin duniya ayyidun fiddin annabi mai karfi ne a cikin addini na'am wato ya koro ainihin musiban shi ilan zuwa zuwa ga fasikai hmm. ya koro musiban shi zuwa ga fasikai sayyidun fi kulli amrin annabi shugaba ne a cikin dukkan al'amari wato taron masu bege sun yi bege na ilil ma'akomi wato mai ba da kyauta ne ga raƙumma masu tozo da kuma zinari da azurfa kuma sannan ya yi bege zuwa ga da'a sa'imun fi saifi mai azumi ne lokacin zafi na'am haƙilin na kama ya saukar da azabobi kafirai sayyirin fi kulli hadabi shi shugaba ne a cikin dukkan al'amura manya kuma ya fifici shugabannin safanni sadatul afa Hmm. ayyudun fiddin annabu bai karfi ne a cikin addini wasa ya koro balwa musiban shi zuwa ga بسم الله الرحمن الرحيم آل بيت النبي فطاب المدح لي فيكم وطاب الرساء يا ku mutanen gidan annabi ibtum kun tsarkaka fatabal madahu li fikum sai yabo na a gare ku sai ƙara tsarki ya ƙara daɗi wa ɗabar kuma sannan waƙe na ta'aziyya naku ya ƙara daɗi ana hassanu madiyukum fa idza nutu alaikum fa inna nil khansa'u ni ne hassa'u na yabanku a wajen yabon ku ni hansa'u ne a ni hassan ne kai ni hassan bin sabit ne mutum ne wanda ya kware wajen yabon annabi to ni kuma ni kwararre ne wajen yabon ku mutanen gidan annabi ni hassan bin sabit ne wajen yabon ku bai hutu idan kuma ina kuka a gare ku ina kyallon kuka ni kan sa'u ce ita kuma kan sa'u ta kware wajen kuka ga dan uwanta da ya rasu sakar an gane wannan ko ita akwai dan uwanta sakar da ya rasu to ta yi wani wake na ainihin rasa na kuka a gare shi na nuna bakin ciki a gare shi ba a taɓa samun wani kasida wanda ya kai shi ba ana buga misali da wannan kasida ya zamanto shi ne kasidan da ya fi kowane kasida wajen abin da ya shafi rasa da ta'aziyya an gane wani ko to sai ce ni hasan ne na yabon ku amma idan ina kukan mutuwa a gare ku to ni hansa'u ce matan nan mai suna hansa'u suttumun nasa bi tuqa wa suwaqu sawadan humul bayda'u was wato ku ahlul bait ku shugabanci mutane da tsoron Allah ku shugabanci mutane da takwa amma wanin ku albaiza wato fari shine azurfa wa safara da kuma zinari shi ya da su hmm. kun mutane da tsoron Allah amma sauran ku azurfa da zinari ne shugabantar da su ala baitin nabi ya ku mutanen gidan annabi zubtum kun tsarkaka faɗabal madhuli fiku sai yabo na a gare ku ya tsarkaka kuma ya daɗi waɗabar risa'u waɗabar rasa'u sai ainihin rasa wato ko risa wake na ta'ziya ya yi daɗi ana hassan madhukum ni hassan ne na yabon ku idan an na yi kuka mutuwa a gare ku to ni hansa'u sun tumun nasa bi kun shugabanci mutane da tsoron Allah wato wa wani mai dawo wato azurfa wa safara da zinari saboda shi shugabantar da su hmm. eh? a zinari da azurfa ko ji abin da ce ba su mutanen gidan annabi sun shugabanci mutane da tsoron Allah sauran mutane wanda ba su ba kuɗi ya shugabantar da su kuɗi ne ya shugabantar da su suna ba da kuɗaɗe ga mutane da shi da shugabanci بسم الله الرحمن wato alaiha ruwa baya mallakan al'amarinta a gare ta ita wannan giya din an gane ku ruwa wato ita ce bintu samanin giya ita wannan giya din ruwa bai mallaki al'amarinsa ba giya ne wanda ba yi mai tsinshi da ruwa ba fiyo ne mai tsarki wato ice icen hura wuta ice wanda yake abin motsarwa bai gurɓata ta ba ice ice da ake sawa wajen motsar da giya din wajen juya giya din da ake dafawa wato bai gurɓata ta ba tana nan dai da kyawunta nan shi yana yaban giya ne wai an gani cewa an dafa ta kuma ana juya ta da irin wannan iccen nan da ake juya ta da shi amma bai gurɓata ta ba tana nan har yanzu in ka sha za ka bugu wa iya zula hinan hiya da'u wa ahyanan biha min da'iha idza yahitu yusma wani lokaci ita giya ita da ita cuta ce idan mutum ya sha zai bugu ya hauka shi hankalin shi ya kushe ko baka ba wa ayanan wani lokaci kuma yustashfa biha ana neman waraka da ita daga cutanta idan ya in ya motsa wani lokaci ana neman waraka da wannan giya daga cutansa in ya motsa da ake nufi da wannan ana nufin giya wato cuta ce amma wani lokaci kuma idan san giyan ya motsa san giyan ne ainihin a cuta wani lokaci idan ya motsa kuma ana warkar da shi ne da giya shan giya ne idan san shan giya ya motsa to in baka sha giya ba za ka warke za ka rike shi gaba daya abinda mutum ya saba idan bai idan bai sha shi ba zai ji bai da lafiya kaga shi ma wannan wani nau'i ne na cuta da su ka wani lokaci cuta ne wani lokaci kuma yustash biya ana neman waraka da ita min da'iha daga cutanta idza yajiju in ya motsa arsana halkammaru lam maktaraha zanna biha ala siwa washtara alkammaru wato a mai giya din mai giya din mai yin giya din kasa na ya tsare ta lammak tara ha an tsana halkan maru lammak tara ha mai giya ya tsare ta lokacin da ya zabe ta washta ba duk ya zabe ta zannan biha ala siwawu yana mai rowa da ita ga waninsa yana mai rowa da ita ga waninsa bai so ya ba kowa saboda ya yi ta ne na musamman wa iyaz billah lam yamliki al-ma'u 'alayha ruwa bai mallaki al'amarinta a gare ta ba azgram ah. wato ice al-muntaza na motsar wanda yake na motsarwa lam yudallika bai gurbata ta ba Nilan hiyar da'u. Wani lokaci cuta ne shi, wa ayanan wani lokaci ba ana neman wani da ya daga cutar da iya na'am arsana halkan maro hakika mai giya ya tsare ta washtaba ah, lokacin da ya zabe ta washtaba ba ya zabe ta sannan biya yana mai ruwa da ita ga waninsa wakta ba ya ta ya ɓoye ta na'am shirya bismillahir rahmanir rahim ana milhu fasuhu bijadat wa akhlaquhu lam yu'ta khalqun شيعته لا فضل بعد كفضلها درائقه خير درائقه خير الدرائق كلها على قدر وقت الصمت ينتقد الصمت صمت ايه انا ملو wato yatsun annabi zane-zanen na yatsun annabi kaman gizagizai ne wajen kyauta jadar bi balwa wanda ta yi kyauta bi wabliha jadar bi wabliha wanda ta yi kyauta da mamakon ruwanta wa akhlaqu da bi umman za Allah sallallahu alaihi wasallam da bi takalku ka ba ta ba wani halitta kamar misalin ta ba da bi unsa ba ta ba wani halitta kamar misalin ta ba shi'atu wato ƙungiyarsa ansa wato jama'an manzan Allah kai? la fadla ba da fadla babu falala ba'adu bayan haka ka fadli ya kawo falalan wannan jama'a din jama'an manzo mabiya manzan Allah babu wani falala bayan haka kamar falalan su tawaifuhu wato jama'an sa irayi ƙungiyarsa tawaifi su ne fiyayyun ƙungiyoyin kullum ha su ne fiyayyin jama'a dukkan su gaba daya na'am ala qadar wasu dama yun taqaddu samdu ana yin nakadi na ainihin nazari wato igiyar da ake zira dinari da azurfa da lulu igiya haka wanda ake zirawa don a sa a wuya shi ne ziri silk igiya wanda ake zira kayan alatu a ciki to ala wasu da silk akan gwargwadon tsakiyar ta kadu silk ko hmm. samdu ana auna ainihin silale ne ala wasu da silk akan gwargwadon tsakiyar nan na silalen idan ana tsara kayan kwalliya a cikin zuri igiyar nan to ana jinjina shi ne ana gano darajar shi ne kan tsakiyar na tsakiyar shi ya kowanne daraja in mata masu kwalliya zaga in ka duba daga wannan an sa ana sassara dinari a ciki ana sassara lu'ulu'u to in an zo mai kyan shi ne a tsakiya wadda ya kowanne tsada ya fi girma to shi ne ma'ana ana jinjina ainihin ziri ne akan gwargwadon tsakiyar zirin tsakiyar abin da aka zara ku zuma mutanen manzon Allah ana ana jinjina su ne gwargwadon alakansu da manzo sallallahu alaihi wasallam eh ana miluhu ya san manzo sallallahu alaihi wasallam kaman gizagizai ne jadat bi wafdiha da suka yi kyauta da gizagiz da mamakon ruwan su wa akhlaquhu dabi'unsa lam yutafalqu ba a ba wani halitta kamar misalin dabi'unsu ba shi'atuhum wato jama'an manzo sallallahu alaihi wasallam wato babu wani falala bayan haka ka fadala ya kuma falalanta wato jama'an manzo sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyen da'ifa su ne fiyayyen jama'a dukkan sa yuntakadu samtu ana jinjina ainihin ana jinjina ana jaraba ainihin ziri ala qadar akan gurgurdan tsakiyar zirin na'am بسم الله الرحمن الرحيم التاؤك لا يغنيك بل هو من صفا قراءة قرآن وعلم هو الشفاء أتى القلب بعد الشيب والندم قد شفاء na'am asasi ala shafa wa da masu kuɗi hidimanka ga sarakuna da masu kuɗi baya wadatar da kai ka yana daga cikin wauta maimakon ka yi hidima ga addinin musulunci sai kana hidima ga sarakuna da masu kuɗi to hidiman ka gare su la guni ka bi amfana da kai kai yana daga cikin wauta qira'atul qur'ani karatun alqur'ani wa ilmi da ilmi kuwa ba shine waraka ba hidima gare su wancan ba asal qalbu zuciya ya bushe ba da shi bayan burbura wan najmu qad ba. kaga ya kamata bayan burbura a ce zuciya ya dawo ga Allah ko hmm. sai kuma bayan burbura sai zuciya ya bushe kuma alhali tauraro ya kai gaba tauraron mutum ya kai gaba wato ma'ana rayuwansa ya kusan karewa dama rayuwa shine tauraron mutum gaba da shine abinda mutum ya fi darajtawa to tauraron shi ya kai gaba qararuka mabniyul asasi wato tabbatanka wato mai ginannen foundation ne ala shafa akan gaban teku eh? tabbatanka a nan duniya mai ginannen foundation ne akan gaba a gari mutumin da ya gina foundation ne akan gaban teku ya kuke gani ba wuya zai rubuta to tabbatan ka babu tabbas kana cikin ɗarɗar ne kudin shi teku zai iya ambaliya ya zo ya ka kenan kullum ɗan adam tabbatan shi babu tabbas mala'ika mutuwa zai iya zuwa kudin shi ya ɗauki ka wa qalbuka ya muta'anniqu zuciyanka yana ta ainihin bege a wajen ƙoƙarin tsawaita shi da ƙawata shi zuciyanka na ta bege wajen ƙoƙarin tsawaita duniya da kuma ƙawata duniya ita wato hidimanka ga sarakuna da maluguri baya wadatar da kai kai yana daga cikin wauta karatun alkur'ani da ilimi shine waraka zuciya bayar ga bushe bayan furfura wa iyaz billah alhali tauraro ya kai gaba saura kaɗan mutuwa ya zo mabniyul wato tabbatanka mai ginannen foundation ne akan gaba وقلبك في fi وقلبك متعلق qalbuka yana ta walkiya yana ta haske fi kai eh, zuciyanka yana nan rayayye ko yana haske a wajen tsawai shi da kawata tashi zuciyarka na ta begen ya ta ke kawata tashi da kuma tsawai shi mutum na tsufa kuma yana ƙara sha'awar ya tabbata a duniya maimakon lokacin da ya tsufa ya ringa tunanin mutuwa kusa ya koma zuwa ga Allah to shi ba haka dan adam yake ba lokacin da yake tsufa lokacin kuma son duniya ke ƙara zuwa masa lokacin da yake ƙara tunanin yaya za a iya ci haramun don ya ji daɗi <laughs> Allah shi kiyaye wasu da araban dai ta saki araban wani kulle na da bukatar liman daga igiyar nan na ƙananan zanzai wa asalaka ta kwance ta kwance wani kulli daga cikin igiyar nan na kananan zanubai shu'ara Allah ta'ala shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk